waɗannan kuma wannan babu babu shaka ah, muna da matukar buƙatar shi a irin wannan zamanin namu da mata suke ganin wai in dai ta auri miji to shikenan ya zama kayan gadanta kayan gadanta ne ba wata ke da yanci ya so ta ko ta so shi har ma aka ji wani zai aure sai a ce to matar shi ta yadda duk wanda zai aure na biyu sai an tambaya to wancan ta yadda kamar ita ce uwar ta kawo shi duniya ba ta da yancin yadda ko rashin yadda eh har ka ji wani ma wanda ya aure na biyu yana yana yana yana yana ma abokin shi kashe shaidi cewa to wallahi in fa za ka yi sai ka yi da gaske ba saboda ka san matata ma ta fita taka saukin kai amma baka san bala'in da muka da ita ba mata sun samu wani libati har suna ganin wai uwar gida wani mukami ne na musamman babu wani mukamin uwar gida a musulunci babu shi al'ada ce kawai tunanin cewa wai dan ki aka fara aura kina da wani priority fiye da ɗayar dukan ku sunan ku matan aure kamar da da dan da aka haifa shekara talatin don da aka haifa yau in an zo rabon gado duka gadon su irin na dani har wata mata wai ta san wai ta ga tayi karatu ran nan take kafa mun hujja wai ai Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fati wa qata ulaika azamu daraja <laughs> wallahi tallahi wai ta kafa mun hujja da wannan aya ko dariya ne <laughs> ko yau aka aure ta ke kuma an aure ki shekara talatin sunanta mata aure ki mata aure tabbas akwai mutunci da darajtawa na wanda ya riga ka wani abu amma wannan bai nufin wai a shar'ance kina da haƙƙin da ya fi nata bai nufin haka to da haka mun zo za mu dabdala sosai akan wannan babu da kuma ƙoƙarin bayyana wa mutane cewa wannan abin da muke rayuwa a cikin shi yanzu ya saba wa manhajin addini sai ka ga ƙawaye ne za su je su ba matakka labarin cewa to ai fa wane mijinki mun ji labarin fa yana son wanki sannan fa na aure ne sai su yi gayya da ita da danginta da ƙannanta a je gidansu waccan yarinya a je a firgita su a yi musu wone a yi musu rashin mutunci cewa wallahi su fita batun mijin idan kin isa da mijinki ki hana shi in har kina ganin kin isa amma ba ita ki hana ta ba kuma abin da zai baka mamaki shine ita wannan matar da take fitina akan mijinta zai aure na biyu idan ɗanta ne zai aure na biyu so tana so idan ƙaninta ne zai aure na biyu sune sune yan kai gara sune yan kai tuwon biko za ta gaito ƙawayenta duka ai kaninta zai aure yau ko wanta amma kada mijinta yi kaga wannan tilka idan kismatun diza wannan hukuncin zalunci ne Allah shi ya san abin da ya sa ya ce maza su auri mata da yawa ku bar Allah abin da ya faɗa kai ku bar shi haka idan kuma Allah ya taimake ki mijinki ba mai wani ra'ayin bane shikenan sai ki ta rashin mutuncin da ke ga dama ki ta mushi abin da ke ga dama har Allah ya kawo iyakar wannan bala'in Allah ya tsare mu